Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta alfa rediyo sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. sani a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma ashirin ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin za mu duba batun matashin nan ɗan Kano da budurwarsa mai shekaru kusan hamsin da wato ta yi ta tattaki tun daga ƙasar Amurka ta zo ganinsa. sa. na yi matukar farin ciki gaskiya sosai saboda ban taɓa tunanin a ce wata ko wani daga wani sassan duniyan zai baro gidansa zai baro ƙasarsa da iyalansa ya zo don ya ganna ba so ina gani kamar abin farin ciki ne amina babban magana lallai magana tabbas wannan batu ya yi ta janyo cece ku ce musamman ma akan shafukan sada zumunta hmm, to masu sauraro za mu kawo muku hirar da muka yi da wannan matashin To za kuma mu tattauna kan gobe babban rana wato ranar da sashen Hausa na muryar Amurka zai cika shekaru 41. A'a Amina ashe za mu cike mu kuma yi wakar happy birthday. Warai da gaske. <laughs> Daga bisani dai za mu kawo muku ci gabar hirar da muka yi wato hirar da muka yi muku alkawarin kawo muku na magajiya dan batta. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir ta tattauna da Isa Suleiman Isa matashin nan ɗan Kano wadda budurwarsa Baturiya wato mai suna Janin wacce ta kusa shekaru hamsin. Ta biyo shi har birnin Kano bayan sun haɗu a shafin sada zumunta. sunana suleiman isa isa to suleiman a makon da ya gabata a kafafen sada zumunci labarin ku ne kawai ya kara ne nan gida da ma wasu sauran sassan duniya ya aka kuka haɗu da janel. mun haɗu turu social media yanar gizo-gizo ta shafin instagram muna batun kamar wata nawa kenan da haduwar ku zuwa shekara daya haka yanzu shekara daya eh. ko kai shekara daya da haduwa eh, to farko da ka ya aka ya aka fara magana ita ta fara turo maka da request ko kai ka fara ya eh ce da farko ya ni na fara cura mata da sako daga baya bata yi amsa ba da na dan ba da lokaci ka kudin wani lokaci sai na zo ina bibiyan shafin nata sai na tarar da 'yan najeriya madan fara mm. so wanda suke nema su cuce ta sace mata kudi da sauran abubuwa sai na sake tura mata message na ce mata ta yi hattara na gargaɗe ta akan cewa kar ta kulla wa'annan mutanen saboda ba mutane ba mutanen arziki bane ba mutanen kirki ba to a lokacin da kuka fara magana da ita soyayya ce ko ka kawai friendship ne abota ne kawai a'a ba soyayya bane ba kawai dai mun fara magana mun fara sanin juna ina kike ina nake mun dai tambaye mun fara sanin junan mu dai haka dai a hankali a hankali kan ya kai kan ya kai wani lokaci dai har muka fara kulla soyayya tsakanin mu kamar wata nawa kenan da kuka fara kulla soyayya bayan je mun haɗu ina tunanin kamar wata hudu haka Eh, wata hudu daga ranar da ta ce maka za ta zo gida Najeriya ta ganka ya kaji na yi matukar farin ciki gaskiya sosai saboda ban taɓa tunanin a ce wata ko wani daga wani sassan duniyan zai baro gidansa zai baro ƙasarsa iyalansa ya zo don ya ganna ba so ina gani kamar abin farin ciki ne ba kai fargaba ba kasancewan kaga kai kana ƙasar hausa ba kai fargaba ya iyaye me iyaye za su ce ko me abokai za su ce ba eh to gaskiya ban yi wannan fargaba ba hmm. ko kaɗan dama tun kan ta zo na riga na yi masa bayani kuma sun aminta eh na masa bayani da ce musu me suka ce eh ce suka yi dai bara dai su zo ba bara ta zo su ganta kuma alhamdulillah da ta kara so suka ganta sun aminta da ita. Da suka ganta me suka ce? Ya eh ce sun yi farin ciki gaskiya sun yi farin ciki. Su mata tambayoyi me yasa take son su da su sun mata wannan tambayar kuma ta ba su amsa daidai gwargwado kuma sun gamsu da amsar da ta ba su ranar da ta zo a gidan ku kuka soke ta ko kuka soke ta a wani waje ne eh a gida aka soke ta yaya ta yi daren ranar farko da ta zo <laughs> eh to gaskiya kin san sha'ani na wanda ba amurke eh. kin san akwai dan ɗarɗar a zuciyarsa da hmm. sha'anin tsaro so a ranar farko gaskiya ba yi eh, ba ta suke jiki ba amma yanzu gaskiya alhamdulillah alhamdulillah to gashi ana ta tukuna ana ta batun cewa za ku yi aure a watan maris ya batun yake eh batu dai muna sa ran dama wannan zuwan nata hmm. a matsayin kamar kamar baiko kun yi an yi baiko eh to zan ce an yi baiko tun bata ga iyaye an gama komai to zan ce kamar an yi baikon ne hmm. eh alhamdulillah na ga kun je hukumar hisba gayyatar ku suka yi kuku kuku kai kanku eh gayyatar mu suka yi saboda kin san duk abin da ya shafi musulunci tun ba ni musulmi ne mm. kuma suna da haƙƙi a kanmu kuma ni ma ina da haƙƙi a kansu so mun je sun ba mu shawarwari da wasu abubuwan da daban da ya kamata to gashi kuna da bambancin addini kun fara batun addini eh mun yi batun addini wanda muka yanke dai shine zace na ta nawa inda hali ina sa ran insha Allah zan iya shawo kanta ta musulunta to kamar yadda na tambaye ta za ka koma wata ƙasa sabuwar rayuwa baka saba da yanayin su ba ya batun aiki tunda ka ga idan aka yi aure komi yana kanka ya batun aiki ya kuka tsara zamantakewa eh batun aiki dai alhamdulillah batun aiki zan iya ce kamar na samu ne. ka riga ka samu eh, na ji tana cewa tana aiki a gidan abinci da haka. mai gidan abincin nata eh. da ke wani lokaci muna text eh, muna video call shi ma hmm. so ya nuna min ba matsala ba komai haka. ka ce ka saba duk da mutanen ta? ai muna waya da su sosai gaskiya to 'ya'yanta tana da 'ya'ya biyu shekara sha hudu da shekara sha bakwai hmm. ya kake tunanin zaman ka da su tun da kaga ga bambancin ratarka da su ba ta da yawa ya eh to wannan dama gaskiya ni a guri na ba matsala bane tun ba mun riga mun fahimci juna da su da wani lokaci lokaci zuwa lokaci muna irin video call da su kuma ba sa kuma ba su nuna mun bacin rai ba haka sun je aminta da ni haka a matsayin uba haka uba na biyu zan ce ko je <laughs> mana uba na biyu eh tabbas To bayan tattaunawa ta da Suleiman na kuma zanta da da ita budurwar tasa a Jenin wacce ta fito daga California a kasar Amurka ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita amma fa a harshen Turanci. ta ce sun haɗu a shafin instagram inda ya ce mata hai sai na ki amincewa na ba shi amsa daga bisani na lura da cewar shi mai gaskiya ne ba irin wasu gurɓatattun 'yan afirka da suka saba damfaran fararen mata ba ta kara da cewa ko da suka fara soyayya ya nuna uh, mata kauna da kulawa sai dai da fari na dan tsorata sakamakon bambancin addini da shekaru amma wayewarsa da kulawarsa ya sa na samu nutsuwa da suleiman <laughs> <laughs> ta kara da cewa tun da na zo najeriya na ga bambanci sabanin yadda nake tunani a da sai dai 'yar matsalar da na samu bai wuce na shakar ƙurar ababen hawa da ke damunta ba uh, ta ce a halin da ake ciki dai suna sa ran a watan maris za a ɗaura aure inda za su zauna a ƙasar amurka za ta kuma fara da tallafa masa a bangaren aiki da karatu kafin ya tsaya a kan kafafunsa bashir daga kano a najeriya Salima na ƙaunar Amina soyayyar Facebook. a yi soyayyar Facebook. ke asiri. To yau dai za a ce soyayyar Facebook ta haɗa Isa da gaskiya kisa san abin ta tajjan mutane sun yi ta maganar shi a shafukan sada zumunta har wasu ma suke ta cewa wai kin san duk maganar da ake ni ba ma taba ganin fuskan shi ba amma tunda naji ta ce kyan shi ne ya burge ta ba ina so in ga yanzu ina so in ga hoton na ina da hoton a waya <laughs> kisan mutane suna ta ganin kaman tunda kisan ta manyanta shi kuma dan matashi ne dan yaro ana ta cewa wai auren jari zai je yayi to ke ku an ce gashi nan aiki komi yana eh? nan set. To aiki san ba wanda ya san abin da ke zuciyarsu. Gaskiya. <laughs> Sannan kuma gashi ya ce a gida aka sauke ta. Wai ni mm. ina tunanin yau a ce na yi saurayi a Turai. <laughs> Wato ta ina ma zan kalli iyaye na balle. A ce wai ya tako eh sai dai je gidan wata gogo can daban <laughs> eh! ko ya kika gani har an yi baiko sai ina tunanin to ni sai in ga kaman baiko ni kan ba al'adarmu ba ce na Hausawa mm. To, waya kika ba bahaushe bane ba? Bahaushe ne. A to? Wai to amma kin ga ita kin ga sun ce za su yi addini. To ai tunda tana tana son shi. Eh dole yanzu a addinin shi, ok ba addini ba ta ce za ta rike addinin al'adan shi dole shi. To, dole al'adan shi za a bi. amma na zauna lafiya kin ga ta dago maganar video call wato ko ya saba da yaranta tunda babu mm, wani ya saba da yaranta yana waya da wayar da take aiki da su ya kamata yanzu a yi amma gaskiya kin ga yanzu a wannan zamanin da yake ana komai yanzu shafukan sada zumunta ne mm. ba su kadai ba yanzu wannan nasu kawai ya dauki hankalin mutane saboda baturiya ce kuma an ga ta manyanta ana yawan yi akwai wani abu ma wani handle a twitter akwai wani ko halal matches ne ko menene musamman ma zaka iya aika sako ka ce kana neman miji eh, eh akwai manhaja ya kamata kana neman wannan batu eh, manhaja da ya kamata mu tattauna akan shi wato hada kan masoya akan shafukan sada zumunta ba lalle kam shi ma mm. wani abu ne ko zaki tabo a sabon shirin naki eh, na matasa a duniyar gizo <laughs> maganar sabon shirye-shirye jama'a da fatan dai kun san cewa gobe ne insha Allahu babban rana mm. sashen Hausa na muryar Amurka zai cika shekaru 41. Sunana Alhaji Badar Mai Gwanjo da kungiyar zaɓi sanka da taimako. Salima na ƙaunar wato ga wato ga ra'ayoyin 'yan masu sauraro kudin yi mana afuwa mun dan samu matsalar mun samu tangardar sauti na'ura eh na'ura <laughs> mun saka na wakan da bai kamata mu saka ba to yanzu ga yanzu dai zamu je dai wato um, fatan da mutane suke mana yayin da hmm. zamu cika shekara 41 sunana alhaji badar mai gwanjo da kungiyar zaɓi sanka da taimakon juwa ta ƙasa reshen jihar adama a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan sashen hausa na muryar amurka da ya cika shekaru 41 a gaskiya wannan abun farin ciki gare mu ga dukkanin mai sauraron wannan tasha gaskiya muna farin ciki da wannan shekaru 41 da suka cika na watsa shirye-shiryen su sunana baba yali kawu shugaban kungiyar media observers kungiya da take kula da ayyukan kafafen yada labaru muna murna da cikan shekara 41 shiri da ya fi burge ni a shashin hausa suna nan da yawa don shirin su duka babu na yarwa amma kaɗan daga ciki shine lafiya uwar jiki wanda dr muhammad ladan yake amsa tambaya sai ka ga masu sauraro mu masu sauraro muna turawa a rubuce da wataran kuma da kuma ta waya mukan tura sannan kuma babban namijin kokari da suka yi su muryan amerika sukan ba wa masu sauraro dama ya kira a waya ya ba da saƙonsa kaga wannan ba kowace kafa take ba gaskiya wannan abun a yaba mata ne Sashen Hausa na muryar Amurka muna murnar cika shekara arba'in da ɗaya. Inda fara shirye-shiryenmu na sashen Hausa. wai da rarara. Madina na ga tashewa kike ta yi. <laughs> Eh mana to baki ji wakan bane ba. Wallahi kan ka sabbin shirye-shiryen mu da za a mm, kawo. Guda goma. lallai kam za a kawo matasa a duniyar gizo masu mm. sauraro madina ce za ta ringa jagoran mm, wannan dandalin yan jarida zara ufage ce za ta kawo muku wannan eh. har yanzu dai duniyar amurka mahmud lalo na nan ya aje duniyar amurkarsa da dai ah. sauran shirye-shirye eh. To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ake batun cikar VOA shekara 41 an rera mana waka ta musamman wanda wakilin Sani Mulumfashi ya rubuta ya kuma baiwa mawaƙiya Sadiya mun gani a ƙasa ta rera. Jama'a ku cashe lafiya. Madina menene takenmu ne kam? Duniya a tafin hannunku. yau bikin shekara yanzu kuma kamar yadda muka yi muku alkawari sai hirar dan jarida Jafar Jafar da magajiya batta. Da farko masu sauraro za su su ji yaya cikakken sunanki da kuma za ki iya rike shekarar da aka haife ki ko shekarar ki nawa? Ni shekara ta tamanin da hudu. To sunan fa? Sunana magajiya batta Halima yan na Malam Lasan. Yawwa, mata a gidan Alasan. Yanzu abinda muke so da ya kin taba karatu ko na allo ko na zamani karatun zamani na allo ko mm. ba ai karatu ba a je bara gidan ko eh. ai abin da Allah ya hore in kuma na bara zan muku in yi muku na bara. A'a yanzu dai abin da muke so kin ga gashi kina da shekara tamanin. Mm. Kin yi karatun alkur'ani? A'a sai dai ni ina yi ma'aika san girma. Mm. Girma mai zuwa ajizanci. Mm. Ajizanci ina sawa. Wace shekara kika samu larurar nan ta? Tsara shekaru. <coughs> Yau shekara ta ruwana na goma sha ɗaya kenan. da rashin gani hmm. wace shekara Allah ya kai kuma tun ina da shekara biyu da hmm. aure eh. wannan idan yi aka yi haki ga sannan ina faje hmm. idan babu hajiya tala ina da shekara goma sha biyu da haihuwa don kada in yi waka in mun je shaɗi na datte sharan gulbi sharan dunawa to to nan na fara faka kuma in a nan garin ake yi idan ba ni na je na ba da waƙar ba sai na kwace makaɗin in gudu wace waƙa kika fara a waƙa da na fara Allah a gaba da masu amshin zuwa kuma tso eh, kuma tso idan za bismillah Allah arhamani ki baki na kajin zauna duniya ma eh, ne alhajin ma gadawa na yalwa yan ga sandan da ya ta yalwa ta hmm, ji ko babu murya girma kama babu babu kaɗa kiɗa mai ganga ba ka labarin duniya zai ka da ba sannan wani an shi To, mun dai ji dai ɗan kaɗan dai daga hirar Jafar Jafar da magajiya ɗan batta. Mm. Abin taɓa zuciya wallahi kun san kin tuna satin da ya gabata ne muka mm, ɗauko taimake keniya mm. da yadda Jafar Jafar ya kai mata ziyara sannan ya wallafa batun a shafin sada zumunta a yanar gizo mm. har ya hada mata kudade da dama kin gane komai yanda aka yi shi a tsare gaskiya sosai kuma kisa an ce ta magajiya din bata ta shahara sosai a da da gaske an yi amfani da ta domin wato kiran yara da wannan ma to Amina waɗanne wakoki ne magajiya ta rera wa baƙin nata ne? Sai kika fara bikin <laughs> bayan raka نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما أحمد ما مهمم الذين على بابا على الكريم الله sarki alawe Allah ya lafiya mi wa soyayya ni ga ni ga sarki na ga ni ga galadi mana alhamdulillah ya Allah alkarimu mun gundar da arauye Allah ba mu lafiya ni wa kasuriya jama'a kuna cewa wannan gidan rediyon Kaduna shekara talatin da bakwai ce amma ya daɗe na yin bautar ƙasa. A rauye Allah ba mu lafiya mi wa ƙasoriya. A rauye ku na Kaduna sai ku zo ku ga aiki na. Alhauye Allah ba mu lafiya mu yi wa kansoriyal. Kun san ita wa kansoriyal da masu dalili ke ita. Alhauye Allah ba mu lafiya mu yi wa kansoriyal. Shekara gidan rediyo talatin da bakwai. da komin yan uwa gudun duba ku gani. Ayi da ayi noma a kama aikin gona. raba mutanen tuku da mutanen birninmu haɗa kanawan damu har mutanen ɗan bata a yi da a yi noma a kama aikin gona. A yi da a yi noma a kama aikin gona. Wanda ba baya noma sai da ya ci garin kwaki. A yi da a yi noma a kama aikin gona. gayya ya za a yi wannan jejin gwandama ne aka yi za ka yi kira mu uku da ni da ɗan makaranta haɗe kana da wannan na daura sai ai kiran mamu aza saboda aikin gona. Ai da ai noma ai gama aikin gona. Da ni da makaho dan har da mu kai wa ka gona. Ai da ai noma ai gama aikin gona. wanda ba a noma sai dai ya ci garin kwaki. A yi ɗa'a, a yi noma, a kama aikin gona. Allazi Ibrahim Allah ta yama girma. A yi ɗa'a, a yi noma, a kama aikin gona. Ko gidansu za ki dan amalanke bako. na jawa ka ina ta yi ba fasawa na yi ba wala mai mana abu da ah, na ce me me suriyan din ne ne suriyan eh. lahu akabar eh. baka ko kai dakon gyautan kallabin uwa in yi daurin gyautan ka san a da gyauto nake daurawa eh. dogo kuma ga jaka ta ko mm. ga mai barewa ga lokacin mai barewa don alhaji musa maka nan manufahi ya aiko min da da turmi hudu mm. na mai barewa sannan ta siyasa na tsanani ya na ce kuma aka ba mu rikuna da za mu shiga gidan rediyon kaduna ne ce kan wacce ta sa ce yan siyasa ne. wani kan hakika. Ka gani? Mm. To, to masabbabi kenan kaga shi gidan rediyon kaduna Allah ji kan Allah ji kan Yanzu ya ya za a ne yau ya ya ake da mu ya min izu. A aure Allah ba mi lafiya mi waƙar suriyar. Don haba jama'a duka 'yan uwa ni abin da nake zo duk da ku. Akai kai yaya makaranta sai a san jahilci ba shi kyau ku gai yara makaranta. A yau Allah ba mu lafiya mu yi waƙar soriyan. Sai ku san jahilci ba shi kyau a kai yaya makaranta zuwa makaranta bai zame da yaya aibu ne ba. A yau Allah ba mu lafiya mu yi waƙar soriyan. riga na na yanzu kun ka zo ba fasawa. a raure Allah ba mu lafiya mi wa Ina faɗa na gara Allah ji na babaji gan sarki. na alhaji sada ka gane Allah ya ji kan Ibrahim Allah ya ji kan Adamu Allah Ubangiji ya ji kan Ado kuma Arawe Allah ba mu lafiya ni wa kasoriyar Allah sarki magaji ya je ba yau ba. Mm, Koya wakanta na alheri yake? Alheri sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A mabdadin wanda ya bayar da umarnin shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau PJ Elliot da kuma wadda ta taimaka min wajen hada shirin. Amina Buhari auna. Da godiya musamman ga Yusuf Aliyu Harande, ni Madina dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.